بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يو درس من الأري دقوم شاء تقوس أتكن آه، لتاف الرياض الصالحين آه a yau sha biyar ga watan da saniya hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam takwas wanda ya dace da ranar talatin darasinmu na da sha tara darasinmu na da sha tara. a wannan kwanan watan na yau ya dace da talatin kenan ga watan shida shekara ta dubu biyu da bakwai ta miladiya babu sunnatu zuhur za mu tashi a babi na ɗari da tara babin sunnatul duhur mun yi magana akan kan sunanur rawatib a sunnoni ratibai da suke tare da sallolin farilla kuma kan mu manta fa cewa wayannan sunnoni ratibai imamun Nawawi ya kawo su ne a cikin jerin gwanan ayyuka na falala don muna cikin kitabul fada'il ne wato ayyuka da suke da daraja da suke ɗaukaka darajar mutum kuma kitabul fada'il ya dace a kawo shi a cikin littafi kamar riyadu salihin wajen da mutum zai nemi zama salihi abinda zai yi domin ya zamanto salihin bawan Allah to daga cikin wannan abubuwan kaga ya dace a ce duk abin da za a koya maka hanyoyin da za a saka dan ka zamanto salihi to daga cikin su a bayyana maka na abubuwa ne za su kara maka falala a wajen Allah to shine yake kawo ya kawo mana kitabul fada'il ya fara daga abubuwa da suka fi kowanne falla su ne sallolin farilla eh, da abubuwan da suka ratayu da su na kiran sallah da sauransu sannan kuma yanzu ya zo cikin sallolin nafila ya yi magana akan salloli ratibai sannan ya soma da raka'atai fajr wanda take tana daga cikin sunnoni ratibai masu karfi saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya barinta kamar yadda ya gabata a hadisin hadisin Aisha radiyallahu anha a shi yasa ma kamar malaman malikiya da suke bambance tsakanin sunna da raziba da nafila sun sanya a ita raka'atai daga cikin raziba raziba wato ita abu aka kwadaitar a yi ita ce a razibatun ma fihi nabi bi zikri mafihi min al'ajiri jubi aw dama fi'luhu bi wasfin aiki na na raziba shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar ayi ko kuma ya dawwama akan aiwatar da shi amma ta fuskan nafila wato ba tare da ya bayyana shi a cikin mutane ba to wannan shi suke ce ma raziba a matsayi shine tsakatsaki matsayin farko shine sunna a wajen malikiya kenan as sunna ma ahmadun qad wazaba alaihi wadhuhuru fihi wajaba abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawwama yayi muwazaba akan ta sannan kuma ya bayyana shi cikin mutane ya bayyana ta cikin mutane suna kirga a cikin wannan da wutiri da sallolin idi guda biyu da sallar kusufi da sallar neman roƙa da sallar roƙon ruwa kaga duk waɗannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ma akan yin su kuma ya bayyana su a cikin jama'a saboda haka a cikin nafilfili su ne wato matsayi na farko sannan sai raka'atayil fajir to sannan kuma sauran su ne na wafil su kuma na annawafil su ne wanda yake babu umarni a ciki an dai faɗi falalarsu hmm, kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi ya bari kuma baya bayyana yin su wannan tafsimin ya keɓanta da malikiya ne amma sauran malamai jumhurin malamai su a wajen su sunna babinta ɗaya abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba da sigar cewa wajibi bane sai dai akwai sunna wadda take mai karfi akwai wadda take kuma bata kai watan ta karfi ba to yanzu za mu fara da sunnatul zuhur babin sunnar sallar azhar عن ibn Umar radiyallahu الله عنهما da حديثي ندبو دا دريد دا عشرين makon هقولي بانشما ta bakwai bakwai bakwai. bayan kuma gashi littafin da ke tare da ni ta hakikan sheikh nasir din albani ne wanda ya dace da ainihin wato a tarƙimin da ake a kai na tun farko saboda yanzu mu koma wannan tarƙimin za a ga kamar an yi gaba an yi baya tsakanin wannan karatun da wancan karatun to amma wannan shine ainihin tarƙimi na nushar ta ta'aqiqin Sheikh nasir dinar albani Allah ya ji kansa hadisi na dubu da da ashirin daga Abdullahi ibn Umar Allah ya da shi da mahaifinsa qal صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها ناي صلى تارد من زن الله صلى الله عليه وسلم ركع بيو كاتين صلى الظهر ده ركع بيو باينتا متفق عليه وانا حديث بخاري ده مسلم سمويتو يا غباتا wannan juz'i ne na hadisin tunda manzo sai Abdullahi ibni Umar ya faɗi adadin sallolin da ya tare da manzon Allah sallallahu alaihi ya faɗe su guda nawa guda goma a abin guda goma sha biyu to amma nan sai ya kawo abin da yake banci sallar azhar wannan imamu nawawi ya tafi akan abin da yake halal ne wajen wanda abin da yake malaman hadisi sun tafi akan halaccinsa sa ya halatta in kana da hadisi wanda yake mai tsawo ka ɗauki wani juz'i na cikin wannan hadisin ka riwaya shi shi kadai ba sai ka kawo hadisin bi bi ba kama alal misali ka ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa ka tsaya ba tare da ka kawo karshen hadisin ba to haka nan ma imamun nawawi yana abin da yake so ya nuna mana shine yana so ya kafa hujja akan yaya nafilar sallah azhar dai to nan ya ambaci cewa raka'a biyu kafin sallar azhar da raka'a biyu bayan sallar azhar hadisi na 1121 wa an aisha radiyallahu anha daga aisha Allah ya jada ita annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana la yadau arba'an qabla adh-dhuhr rawahul bukhari aisha tace manzon allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance baya barin sallah raka'a hudu kafin sallar azhar haka bukhari ya rawaito shi ma wannan an yi ikhtisari juz'i ne na hadisi kana la yadau arba'an qabla adh-dhuhr wa rak'atayn qabla al-ghada haka cikon hadisin yake da kuma raka'a biyu kafin sallar asuba to kaga nan gashi abdullahi ibn umar ya ce nafiral an samu sabani tsakanin abin ya ruwaito da abinda aisha ta ruwaito shi ya ruwaito raka'a biyu kafin sallar azhar aisha radiyallahu anha ta ruwaito raka'a hudu kafin sallar azhar to malamai sun sun akwai salo da sun tafi a bisa wato fahimta daban-daban wajen hada ma'anonin waɗannan hadisai biyu waɗansu suka ce wannan hali biyu ne saboda haka mutum wani lokaci ya raka'a biyu wani lokaci ya raka'a hudu waɗansu kuma suka ce a raka'a biyu yake yi a gida sannan ya shigo masallaci ya raka'a biyu aisha ta ga na gidan ta ga kuma na masallaci shi kuma ibnu umar ya ga masallaci kawai hmm. domin riwayar ibnu umar yana magana akan sallar raka'a biyu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya su a cikin masallaci ne ita kuma aisha radiyallahu anha tana magana akan na sallar da yake kafin sallar asar ba tare da tafsili ba ba tare da bayanin a gidaye ko ba a gidaye ba to daga baya sai na ga maganar imam ahmad da shi kuma ya haɗa waɗannan hadisan da wata fassara daban ya ce duk biyun haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake a hudu amma yana yi a hudu din nan yana yin su ne daga zarar zana ta karkata daga zawal lokacin sallah azhar na shiga sai ya tashi ya raka a hudu wannan sallah ce wanda yake a ta keɓanta da wannan lokacin kamar yadda zai zo a cikin hadisan Abdullahi ibn Sa'id a cikin wannan babin Eh, hadisi na karshe a wannan babin hadisin abdullahi ibn sa'id cewa wannan sallah ce ta zawal kuma ta akwai shi tana da shaida a cikin hadisin ali ibn abi talib cewa idan rana ta karkata daga zarar wato rana lokacin sallah azhar yana shiga to lokacin da Allah yake bude kofofin sama to shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake wannan nafila dan yana so a dauka masa aiki kuma wannan nafila an rawaito daga cikin sahabbai da dama waɗanda suka suka lidince ta an ruwaito daga abdullahi ibn mas'ud da isnadi ingantacce cewa yana yin ta yana ganin cewa sallah a wannan lokacin kamar qiyamul layl ce shine ibn qayyim yake bayanin menene hikimar kamanta ta da qiyamul layl yace domin a qiyamul layl rabin in dare ya raba Allah madaukakin sarki yana sakkowa zuwa saman duniya yana neman masu neman gafara don ya gafarta musu yana kira ina masu neman ina masu neman ina masu bukata ya biya musu bukata ina masu addu'a ya amsa musu addu'a to bayan sallar azhar kuma shi kuma lokacin da ake buɗe kofofin sama in aka buɗe kofofin sama wato ma'ana kyakkyawan aiki shigewa zai in ya tashi ba abin da zai tsaye da shi hmm. ba abin da zai tsaye da shi mun san kofofin sama Allah yana rufe kofofin sama ga kafirai da ayyukansu hmm. a ah, <coughs> ah, kamar yadda yake a cikin suratul arab la tufattahu lahum abwabus samai wala yadkhuluna aljanna ba a bude musu kofofin sama kafirai mujrimai ba a bude musu kofofin sama ba kuma sa shiga aljanna to saboda haka albarkan bude kofofin sama din shi yasa wannan lokaci yayi kama da lokacin sallar tsakiyar dare to imam ahmad sai ya ce ma'anar wannan yadda za a hada ma'anar hadithin aisha radiyallahu anha da hadithin abdullahi ibn umar shine cewa Aisha ta ruwaito sallah raka'a hudu wadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi daga zarar zawali ya zo daga zarar zawali ya karkata sannan kuma idan lokacin sallah azhar ya zo a cikin masallaci sai raka'a biyu wadda za ta zamanto ita ce sunna rati ratiba qabliya ta sallah azhar wannan shine jam'in da Imam Ahmad yayi wallahu ta'ala a'lam حديثي ندبودة تريد أيد أشرن دبي وعن وعنها دقاء عائشة رضي الله عنها قالت تجي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيتي قبل الظهر أربعة ثم يخرج فيصلي فيصلي بالناس ثم يدخل فيصلي ركعتين وكان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل فيصلي ركعتين ويصلي بالناس العشاء ويدخل بيتي فيصلي ركعتين رواه مسلم tace annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallah a daki na kafin sallah azhar raka'a hudu saboda haka kaga wanda suke cewa ta ga raka'a yana yin raka'a biyu sannan ya je masallaci ya raka'a biyu kaga hujja abin nan jam'in fahimta su ta rushe sai ta ce gabaki ɗaya raka'a hudun yake yi a cikin daki ya kharuj sannan ya fita zuwa masallaci fa yusalli bin nas ya musalla ya mutane sallar azhar thumma yadkhul sannan ya shigo gida fa yusalli raka'atayn ya salla raka'a biyu wa kana yusalli bin nasi maghrib ya kasance yana sallar magriba da mutane thumma yadkhul sannan ya shigo gida fa yusalli rak'atayn ya sallar raka'a biyu wa yusalli bin nasi isha ya sallar isha tare da jama'a wa yadkhulu baiti fa yusalli rak'atayn ya shiga daki na ya sallar raka'a biyu saboda ka wannan ya nuna cewa na filin da Aisha ta ruwaito duk a dakin ta yake yin su duk a dakin ta yake yin su to amma in aka duba aka hada da hadisin abdullahi ibn umar sai ya nuna cewa kenan akwai waɗansu nafilfilin da yake yin su a masallaci wani lokaci kamar sallah azhar tunda abdullahi ibn umar cewa ya sallaitu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya salla wa'annan nafilfili a cikin masallaci daga ciki a biyu bayan sallah azhar saboda haka bayan sallah azhar ko mutum yayi su a masallaci ko mutum yayi a gida amma bayan sallar magariba da bayan sallar isha da hadifin aisha da hadifin abdullahi ibn umar duk sun haɗu akan cewa a gida ake yin su kamar yadda zai zo a cikin hadisan da za su zo nan gaba to wannan ya tabbatar mana da cewa kenan a sallar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake a cikin ɗakin Aisha kafin sallah a zahar raka'a hudu ce hmm? sannan in ya shigo masallaci ya raka'a biyu wanda ba lallai Aisha ba lallai Aisha ta gani ba amma Abdullahi ibn Umar ya gani hmm? wanda ko ya sani hujja ne akan wanda bai sani ba ya ga abin ita ba ta gani ba kamar yadda ita ta ga abin shi bai gani ba hadisi na dubu da ashirin 1123 wa an ummi habiba radiyallahu anha qalat daga ummu habiba ramlat binta abi sufyan Allah ya dade ita tace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi ya ce man hafaza ala arba'i arba'i rak'atin qabla adh wa arba'in ba'daha harramahu Allahu 'ala wanda ya kiyaye salloli raka'a hudu kafin sallar azhar da raka'a hudu bayan sallar azhar Allah zai haramta shi a ga wuta Allah zai haramta shi ga wuta a wata riwayar harrama Allah lahmahu ala nar Allah zai haramta naman sa ga wuta a wato wannan kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa man hafaza wanda ya dawwama ya kiyaye wato ya zamanto ya kiyaye wannan ya dawwama akai kiyaye malamai suka ce faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam harramahu Allahu ala nar Allah zai haramta shi ga wuta wannan ishara ne ga cewa zai mutu a cikin addinin musulunci ishara ne cewa zai samu kyakkyawan karshe domin wanda ya samu kyakkyawan karshe shine wanda ba zai shiga wuta ba ba zai shine wanda ba zai dawwama a cikin wuta ba wato zai mutu a cikin imani zai mutu a cikin musulunci wannan haka malamai suke cewa a dukkan aikin da aka ce Allah zai haramta mutum akan ga wuta wato ma'ana alama ne na cewa wannan aikin yana daga cikin sabubban kyakkyawan karshe yana daga cikin sabubban da suke sa mutum ya cika da imani mutum ya kiyaye sallar raka hudu kafin sallar azahar da raka hudu bayan sallar azahar rawahu abu dawud wa tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahih abu dawud da tirmidhi suka rawaito wannan hadisin suka ce wannan hadisi ne hasanun sahih kyakkyawa kuma ingantacce wato an rawaito shi da isnadi guda biyu ɗaya hasan ɗaya sahih shine ma'anar idan tirmidhi ya ce rawa hadithun hasanun sahih wannan kaga ya kala sunnar ba'diyya ta azahar maimakon raka'a biyu yace raka'a hudu amma wannan ba da fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam bane da fadin sa ne wato wannan tana da wata miza ta daban tana da wata falala ta daban ba falalar yin raka a biyu bayan sallah azhar ba ita falalar yin raka a biyu bayan sallah azhar mun gani kamar yadda yake a cikin hadisin ummu habiba a wannan rana Allah zai gina masa gida a cikin aljanna amma wanda ya dawwama akan shi kuma raka'a hudu to gashi ladan sa ga abinda za ta ga falalar da Allah madaukakin sarki ya tanadar masa zai haramta wuta ta ci shi zai mutu a cikin imani hadisi na 1124 wa دا عشرين دا هدو anhu daga abdullahi بن السائب radiyallahu anhu abdullahi ibn sa'id ibn abi sa'id daga cikin makarantar alkur'ani na makka shine muqri'u makka mutanen makka suna cewa abdullahi ibn sa'id qari'una wa abdullahi ibn abbas faqihuna wa mu'azzinuna abu mahzura wa qadina ubayd ibn umayr suna alfahari da wa'annan su hudu suka ce li abin nan ah, gwaninmu gwani ba shine ba gangaran to gwaninmu mu mutanen makka abdullahi ibn sa'id malamin mu na fiqh wanda muke a mazhabarsa muke abdullahi ibn abbas mai kiran sallan mu shine abu mahdura wanda ya kira wanda sallah a makka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji shi cikin yara ya ji shi da zakin murya ya zo ya ce a koya masa kiran sallah a koya masa kiran sallah ya kiran sallah ya zama to shine mai kiran sallah a makka abu mahdura shine har wani yake yake wai ce wan nagamatu min abi mahzura wa ma tala muhammadun min sura yana fadan wato abin nan da dadin murya ta abu mahzura da kuma duk wata sura da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad ya karanta yana yaban a cikin wata waka ta da yake abu mahzura suka ce to shine mai kiran sallan mu sannan kuma alqalin mu ubayd ibn umayr shi abdullahi ibn sa'id yana daga cikin samarin sahabbai yana daga cikin yara cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saurayi ne amma yana da riwaya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da yake yana daga cikin yan yara ya babansa abokin cinikayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam as-sahib ibn abi sahib wata ran da ya zo sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa marhaban bi akhi wa shariki kana la yudari wa la yumari ce ma yace maraba da dan uwana kuma shariki na a cikin cinikayya ta wato wanda irin a haɗa kamfani ɗaya hmm. haɗa jari ɗaya hmm? to haka suke lokaci haka da suke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam khalifani sun haɗa su suna suna kasuwanci yace kana la yumari wala yudari hmm? baya musu sannan kuma baya mudaraji baya dungu baya mutane dungu an san dungu ai ko an ga Hausa Kano wanda aka ce dungu an san dungu to shine abin nan almudara to shi baya yin wannan kaifi ɗaya ne amma ko baya musu ya yi shi da wannan abu shine baban Abdullahi ibn Sa'id din ken Sa'id ibn Abi Sa'id a ya karatun sana alqur'ani a wajen Ubay ibn Ka'ab ne Ubay ibn Ka'ab shi ya koya masa alqur'ani hatta ibn Kathir wanda yake ƙarin ahli Makka a wata riwayar an nuna cewa ya haɗu da shi daga wajensa ya ɗauki riwayarsa ta alkur'ani mubasharatan amma akwai magana akan ingancin haduwarsa da shi wataƙila akwai wasiƙa shi yasa imamu zahabi ma da ya kawo a cikin a cikin tarihinsa bai tabbatar ba bai kore ba ah, eh, kamar yadda muka ce yana daga cikin ah, yaran sahabban manzo yana daga cikin samari cikin sahabbai yan kanana ya ruwaito anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli arba'an ba'da an tazula ash-shams qabla adh-dhuhr ya kasance yana sallah raka'a hudu bayan rana ta karkata kafin sallah azhar wato bayan zawali daga zarar zawali yayi to kafin ai sallah azhar sai ya sallah raka'a biyu hudu wa qala sai ya ce innaha sa'atun tuftahu fiha abwabus sama lokaci ne da ake bude kofofin sama a cikin ta lokaci ne da ake bude kofofin sama a cikin sa fa uhibbu an yas'ada li fiha amalun salih dan haka ina kwadayi ina so kyakkyawan aiki ya taka ya hau zuwa ga sama wannan cewar yana daga cikin hujjoji da cewa Allah maɗaukakin sarki ya yi istiwa'i ya tabbata saman al'arshi kamar yadda ayoyin alkur'ani suka nuna da hadisai wannan yana daga cikin hadisan cewa aiki sama yake zuwa zuwa ga inda Allah maɗaukakin sarki zuwa ga al'arshi har Allah maɗaukakin sarki ya gan ya san shi hmm? ba wai don cewa Allah bai san aikin bane amma saboda haka Allah ya tsara kasaitan mulkinsa to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yana son a ɗaukaka aiki aikinsa a wannan lokaci kyakkyawan aiki ce amalun salih to wani aiki ne kuma wani kyakkyawan aiki ne ya fi sallah ba wani kyakkyawan aiki da ya fi sallah shi yasa sai ya yi sallah a wannan lokaci inda akwai wani aiki da ya fi da shi zai nema yi Ah, abin nan istaqimu kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa istaqimu wa lan tuhsu wa alamu anna khayra a'malikum as-salah ku istiqama ba yadda za a yi duk kokarin ku istiqama ku daidaita ba yadda za a yi ku kiyaye dukkan ayyuka na addinin musulunci amma ku yi bakin kokarin kan ku daidaita akan aiki kuma ku sani cewa aikin ku da yafi komai a wajen Allah shine sallah wa alamu anna khayra a'malikum as-salah aikin ku da yafi komai shine sallah to kaga shi yasa sai ya zabi a cikin aiki na gari wanda zai yi a wannan sa'a mai albarka ita ce sallah hmm, ita ce sallah domin babu kamarta a cikin ayyuka na gari to wannan ya nuna cewa abin nan mustahabbi ne mutum ya yi wannan sallah ko da a lokacin idan ya zamanto ba a yin ba wajen da ake sallah a zahar bane gab da shigar lokacinta yanzu alal misali lokacin sallah azhar yana shiga sha biyu da minti ashirin da takwas to idan inda aka tsaya ne an tsaya da agogo ake bi sai karfe ɗaya za a sha da sallah ko kuma sai karfe biyu hmm? to mutum ya wannan nafilan daga zarar zawali ya kauce ana gama kiran sallah ga inda ake kiran sallah a farkon lokacin mutum ya wannan nafila ya raya wannan sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya samu garabasa ya samu ganima mai girma cewa Allah maɗaukakin sarki ya buɗe masa ƙofofin sama to daga cikin abin da ake so an buɗe ƙofofin sama ne mutum ya addu'a hmm? mutum ya addu'a Tun da addu'a kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yake kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa dangane da da'awatul mazlum ana buɗe mata ƙofofin sama hmm. dan ai nuni ga kan cewa ba abin da yake tsare ta wajen Allah maɗaukakin sarki ya karɓe ta addu'ar wanda aka cuta aka cuta ya ce Allah ya isa to wannan Allah ya isa ɗin buɗe mata ƙofofin sama ake to wannan kuwa ita wannan ko an cuce ka ko ba a cuce ka ba a wannan lokacin bayan sallah azhar a kullun Allah yana buɗe ƙofofin sama saboda haka mutum idan mutum ya yi kyakkyawan aiki to kuma ya daidai ne ya gwama wannan da roƙon Allah maɗaukakin sarki alkhairin duniya da lahira hadithi na 1125 wa an aisha ta radiyallahu anha daga aisha Allah ya dada ita annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kana idza lam yusalli arba'an qabla adh-dhuhr sallahunna ba'daha rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasan aisha radiyallahu anha ta rawaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan bai yi sallah raka'a hudu kafin sallah azhar ba to sai ya sallace su bayan sallah azhar wato yana yana rama wannan nafila wannan ya ɗaya daga cikin hujjan malaman da suke cewa ana rama sallar nafila in ta kubce mun ambaci sabanin malamai a cikin wannan a cikin darasin da ya wuce waɗansu suna ganin za a ana rama nafil sunanun rawatib ana rama su waɗansu kuma suna ganin ba a rama su daga cikin hujjar da yake nuna cewa ana ramawa musamman ta sallar azhar shine wannan hadisin na Aisha radiyallahu anha cewa idan wani abu ya zo ya tsara mutum da yi sallar nafila kafin sallar azhar ba to bayan sallar azhar din sai ya yi su sai ya sallace su da niyyar rama wannan sallah wallahu ta'ala a'lam babu sunnatil asr babin da yake bayanin akan sunnar sallar la'asar sallar la'asar mun ce malamai sun yi sabani tana da sunna ratiba ko ba ta da sunna ratiba sawa'un ratiba ce ko ba ratiba ba ce sallar la'asar ita ma ana mata nafila kafin ka kafin ai sallar la'asar din ko da an kira sabanin kawai na malamai shine ratiba ce ko ba ratiba ba in suka ce ratiba wato wadda mutum zai dawwama akan ta kamar yadda zai dawwama akan raka'a biyu ko raka'a hudu kafin sallar azhar وعن علي بن أبي طالب رضي ali عنه دقى علي بن أبي طالب رضي الله عنه علي بن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن عبد مناف الهاشمي ابن sallallahu رسول wa sallam wa عليه wa وسهره وأبو الحسنين shine dan babban manzon Allah sallallahu alaihi sallam kuma amirul mu'minin na hudu sannan kuma sirikin manzon Allah sallallahu alaihi sallam mijin Fatima radiyallahu anha a shine na biyun wanda ya shiga addinin musulunci shine na farko cikin yara dan alif sahih ya shiga addinin musulunci kafin sayyidina abubakar duk da yake malamai sun yi sabani akan wannan to shine dai ake jama'awa da cewa mace ta farko ta shiga addinin cikin farko wanda ya shiga addinin musulunci cikin mata khadija cikin maza abubakar cikin yara ali cikin bayi bilal to da haka malamai suka fita daga rigima to amma ali ibn abi talib ya taso a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin abu talib ya kasance yana da iyali masu yawa saboda haka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma abbas su je su dan rage masa iyalin su dauki nauyin waɗansu daga cikin ƴaƴansa sai shi ya dauki ali shi kuma abbas ya dauki ɗaya daga cikin ƴaƴan abu talib saboda haka ali a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taso lokacin da musulunci ya zo yana dan shekara goma sha biyu yana yin sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da Khadija suna yin sallah tun ma kafin a san menene sallah a san menene addinin musulunci saboda haka ya taso a gidan annabci kuma yana daga <clears throat> yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hada yan uwantaka tsakanin mumine sai ya ce shi shine dan uwansa ya yan uwantaka da shi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin waɗanda abubuwan da suka zo na falalarsu suna da yawa ka kyale abin da 'yan bida'a suke faɗa a kansa kamar 'yan rafida na falala na ƙarya domin abin nan nau'in mutum biyu sun halaka dangane da sayyidina ali wanda ya ƙi shi yayyarsa har ta kai shi ga halaka da wanda ya so shi har ya wuce iyaka ta kai shi ga halaka wanda suka so shi akwai wanda suka bibi wanda suka ce har Allah ne ma kuma sun yi zamani da sai na Ali ya gansu saboda haka ya haɗa rami ya kira kumbur ya ce a jefa su a ciki ya kona su a cikin wuta Abdullahi ibn Abbas yake cewa ni da ni ne da ba zan kona su ba da sai na kashe su tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yu'azibu bin nar illa rabbun nar ba wanda ba wanda yake kar wani ya azaba da wuta sai ubangijin wuta waɗansu kuma suka ce shi ne ya kamata ya zamanto annabi amma mala'ika jibril sai ya kuskure sai za ga suna cewa hanan aminu hanan amin amintacce ya yi khiyana wai mala'ika jibril ya yi khiyana maimakon ya kawo ma a na al'annabci sai ya kai ma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam hmm, qatalahumullahu anna yufakun waɗansu kuma a cikin duk daga cikin wannan akwai wanda kuma suka fifita sai na ali suka ce ai ya fi dukkan sahabbai hatta abubakar da umar yan shi'a kenan wanda ba ba su kafirta abubakar da umar din ba yan an da ba wai yan an yanzu ba yan an yanzu sura su bai ake ce musu yan shi'an da su ne suke ce yan shi'an da wanda suka wuce suke guluri a cikin shi'anci su ne suke fifita ali akan abubakar da umar waɗanda suka yi irin wannan hukunci a zamanin sayyidina ali shi ma ya gansu haddin kazafi yake musu da an ruwaito da isnadi ingantacce daga ali ibn abi talib yace ba wanda za la uta bi ahadin faddalani ala abi bakr wa umar illa jalatu haddal muftari ba duk wanda aka kawo min shi yana fifita ne akan abubakar da umar to sai ne masa haddin wanda ya kafafi bulala tamanin duk wani daga cikin karkatar hanya akan sayyidina al da waɗansu kai waɗansu kuma suka kishi. suka kishi nau'in mutanen da suka kishi akwai annawa na su bai mutanen sham waɗanda suke sun taso a kan san muawiya bin abi sufyan ko mun san abin da ya faru na yaki tsakanin sayyidina ali da muawiya saboda haka saboda haka sun ki ali suna ganin cewa shi azzalimi ne saboda haka suke ganin ma yana daga cikin rukunin sallar juma'a rukunin hudubar sallar juma'a a tsine masa yadda ala akan mimbari al'adar su kenan har sai da umar ibn abdulaziz ya zo sannan ya hana wannan yake karanta ayar inna allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i bil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi Allah yana umarni da adalci da sada zumunta eh, da kuma ihsani kuma yana hana alfasha da munkari da zalunci to sannan aka daina wannan yana daga cikin wannan abin da suke yi aka samu wataran saboda an san abin da sarakunan sham suke so kenan aka samu wani ya zo wajen alwalid ibn abdulmalik ibn marwan ya ce masa ai allah da ya maganar innal wallazi tawalla kibrahu minhum lahu azabun azim wanda ya jibinci jagorancin kissar yi mana na aisha kazafi jagoran wannan yana da azaba mai girma sai mutumin ya ce ai ba wani ne ya yi jagorancin wannan kissar ta yi mana na aisha karya ba da kazafi illa ali ibn abi talib to anan anan kake anan wannan zai nuna maka cewa malaman sunna su ne waɗanda suke son sahabbai kuma suke son dangin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam son sahabbai bai sa sun ki dangin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba son dangin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai sa sun ki sahabbai ba malamin imam malik muhammad ibn muslim ibn shahab zuhri yana wajen sai ya ce kalla ya amirul muminin yace wallahi ba haka bane ya amirul muminin yace haddathani ubaidullah ibn abdullah bin utbah bin mas'ud wa urwa bin zubair wa amrata bin abdurrahman an aisha radiyallahu anha anna alladhi tawalla kibrahu abdullah ibn ubay ibn salul yace da ubaidullah ibn abdullah bin utbah bin mas'ud ɗaya daga cikin fuqaha us da urwa bin zubair da amrata bin abdurrahman wanda suka fi kowa sanin ilimin aisha duk su su uku nan sun gaya mun daga Aisha radiyallahu anha ita da kanta da aka yi kazafin ta ce wanda ya jagorancin yin wannan kazafin Abdullahi ibn Ubay ibn Salul shine sai akwai Hisham ibn Abdul Malik yana wajen sai yake cewa ƙarya kake yake ma ibn Shahab ƙarya kake yace ana akdib la abalak dan sarki ne fa yace ni ne zan yi ƙarya Allah ya halaka ubanka ni ne zan yi ƙarya yace wallahi da ƙarya halal ce yace da mutum da zan ji an buɗe sama ai kira daga sama a ce ƙarya ta halatta yace wallahi ba zan yi ƙarya ba wato akan me zan yi ƙarya kaga matsayin malamai kenan a lokacin nan fa dama ce duk wanda zai soki sayyidina ali a cikin fada to shi za a kusantar kamar a ce lokacin da ake rigima ne tsakanin sanja da atiku ka je fadar obasanjo ka ji ana ka ji ana tsine ma a ciku albarka sai ka me ya kamata kai aiki ma sai ka kara in an yi guda goma sai ka kara guda ɗari a kai hmm? dan a yadda da kai a cikin fada amma a ce ana yi kaje kana kare shi to haka haka ibnu shahab az-zuhri yayi shi yasa nake mamakin wato wanda suke ruduwa da jahilai da sha'anin shi'a in aka nuna musu wai ibnu shahab az-zuhri malamin fada ne ya ki sahabban manzo ya ki ahlul bait hmm, yana tare da banu umayya shine kiro hadisan ƙarya hmm, to mutumin da zai irin wannan shi zai kiro hadisan ƙarya Aisha ma bai da an yi mata ƙarya ba ballantana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yana da damar da zai yana da ko shiru yayi a lokacin nan za a ce a ah, dama wannan namu ne amma ya fito kiri-kiri nuna musu cewa wannan abun ba daidai ba to da haka su waɗannan malaman suna su ne suka kare martabar ahlul baiti ba wanda suka san kimar ahlul bait sai malaman sunna shi yasa lokacin da aka kashe sayyidina ali a kufa shi ma hasan ibn ali ibn abi talib mutanen kufa suka kai masa farmaki Allah ya tsirar da shi ba su kashe shi ba tattara ya sai sai da yan uwansa gabaki ɗaya ahlul bait suka dawo madina inda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke dan nan za a kare su haka zalika Hussein da yan shi'a suka kira shi ya je kufa don wai su taimaka masa ya kwace mulki suka tozarta shi suka kyale aka zo aka karkashe shi shi za ga in ashura ta yi suke ta dukan kansu suna yi kansu jina jina wai suna tuna rashin taimakon Hussein da basi ba ka ji rashin hankali akan rashin hankali a wauta wai shi yanzu za su yi kansu me yasa ba su ma iyayen nasu da kakanninsu da suka tasu a wannan akidar ba su yi kansu jina jina wajen kare Hussein ba sai yanzu za su zo lokacin zaman da ba lokacin ihu wato lokacin ihu bayan hari za su ce za su almuhim da aka yi ma Hussein yan uwan Hussein bayan an karkashe su an karkashe bayan an kashe Hussein da wanda suke tare da shi gabaki ɗayan su da aka kai su wajen Yazid a Sham hmm? Yazid ya tattare abin nan suka ce aka kai su Madina aka sa aka hada su da mayaka yan rakiya suka kawo su har cikin madina saboda me saboda sun san ba inda za a kiyaye mutuncinsu ba inda ake son ahlul bait irin madina don da abin da samu kai wannan istitradin saboda kasiyar saboda saboda tarihin sayyidina ali eh, maimakon ma ta tarihin na zama shiga kuma cikin tarihin aqidar shi'a amma a shahid wani yana da muhimmanci ne saboda irin miyagun aqidu da suke kunno kai cikin rayuwar al'umma yanzu yawanci kuma duk saboda wato ana karkatar da tarihi ne mm, abubuwan da ba su inganta ba a cikin tarihi sai a zuwa a kaddamar da mutane kamar shine hakika tarihi wanda suka soma assasa tarihin musulunci malaman hadith ne saboda haka duk tarihin da malaman hadisi ba su tabbatar da shi ba to karka gina ƙidar musulunci ko hukunci a kansa mm, bai inganta ba ko malaman hadisi suna da bayani akan duk wata riwaya ta tarihi da aka duk wata riwaya tarihi da ake ciki malaman hadisi suna da cikakken bayani wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba kai da zanzu kowa sai kansa to sayyidina ali radiyallahu anhu ba wanda yana daga cikin wanda suka samu falala mai yawa daga manzon Allah sallallahu alaihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana falalarsa ranar daƙin khaybar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a gobe zan bayar da wannan tutar ga wani mutum da yake san Allah yake san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma Allah da manzansa suke san sa Allah zai bada nasara a hannunsa sai na Umar yace ban taba burin shugabanci ba sai ranar kashe gari aka zo kowa yana tsammanin shi za a kirawo kowa yana tsammanin shi za a kirawo sai aka ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ina Ali sai aka ce ya rasula ga can yana ciwon ido ya kwana da Apollo shine yace yace a kirawo shi aka kirawo shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi tofi ya shafa akan sa bai sake ciwon ido ba har abada har ya bar duniya daga wannan tufin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi wannan tutar yace ya je ya yake su abin nan yace ya tafi har sai ya shiga cikin farfajiyarsu Allah madaukakin sarki zai bashi nasara kuma ya ce masa Allah ya shiri mutum ɗaya daga ta hanyar hannunka ya fi maka bisa garken shanu a abin garken rakuma kyawawa hmm. to wannan kaga manqaba ce ba kaɗan ba daga cikin manaƙin na Ali ibn Abi Talib yana cikin ashiral mubashirin bil janna mutane goma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambace su a lokaci ɗaya cewa suna daga cikin waɗanda suke cikin yan aljanna shi yasa Sa'ad ibn Abi Waqqas da yake su sun zo zamanin fitina da ya ji wani yana ta zagin sayyidina ali yana ta zagin sayyidina ali yace masa ka daina zagin dan uwana ka daina zagin dan uwana mutumin bai daina ba sa'ad sai ya masa bugunyar addu'a kuma Allah ya sanya sa'ad yana daga cikin wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu addu'a Allah ya sanya addu'a sa ta zama to mustajaba suna zaune a majalisin ba a tashi ba sai ga wani raƙumi ya bazama ya shigo cikin inda ake a majalisin ya keta mutane ya zo ya taka zo ya samu wannan mutumin ya ci ya kama hannun ya kama dan yatsansa da bakinsa ya daga shi sama ya buka shi da wani garu nan take mutumin ya fadi ya mutu a nan majalisin da yake zagin sayyidina ali da shine zahabi yake cewa a cikin wannan akwai karama ga mutum biyu karama ga sayyidina ali da kuma karama ga shi sa'ad ibn abi waqqas cewa sayyidina ali haƙƙan tabbas waliyin Allah ne gashi nan Allah ya Allah inna Allah yudafi'u 'anil ladina amanu wallahu waliyus salihin sannan kuma shi sa'id ibn abi waqqas tabbal mustajabud da'awa ne kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aura ma sayyidina ali fatima yassa a shekara ta biyu bayan hijira bayan yakin badar ya aure ta ta haifa masa hasan da husain da zainab da ummu kulthum da muhsin muhsin ya rasu zainab tana cikin waɗanda suka tafi a tare da sayyidina hussein lokacin da aka kashe shi a karbala haka zalika ummu kultum ummu kultum sayyidina umar ya aure a afwan zainab kai ummu kultum sayyidina umar ya aure ta yarinya ce ya karama amma sayyidina umar ya aure ta saboda me saboda kwadayin ya hada zumunci da zaman da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina ali kuma ya aura mata inda sayyidina umar gunki ne kamar yadda shi 'yan shi'a suke faɗa sai da sai nalibi aura masa yarsa a lokacin da yake zaune tare da fatima ya yi niyyar ya ƙara aure ya aure yar gidan abu lahab manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi ban ba da izini ba ya ce ba zai yiwu ba a ce yar annabin allah da yar makiyin allah su haɗu da namiji ɗaya ya ce fatima tsokan nama ce a jikina tsokan nama ce ta jikina abinda duk yake bata min yake bata mata yana bata min abinda yake cutar da ita yana cutar da ni saboda haka yace idan ibnu abi talib yana so ya auri yar wayancan to ya saki yata ya je ya aure yar aka ce wannan ya nuna wato iya matuƙa na tausayi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tausayin sayyidina ali ne ya sa shi ya haka yace domin da yayi kamar da ibnu hajar yake faɗa da ya auri fatima radiyallahu anha dole abin da yake faruwa na kishi wata ran za a bakanta mata ranta ya baci in aka bakanta mata kuwa saboda ɗabi'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ita tsokan nama ce duk abin da yake bakanta mata yana bakanta masa. to duk abin da ku zai bakanta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam halaka ne innal ladina yuruna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa adda lahum azaban azim muhina wanda suke bakanta ma suke bata ma Allah da manzon sa Allah ya tsine musu kuma ya tare da musu azaba mai kunyatarwa to shi yasa aka ce saboda gudun sayyidina ali kar ya je ya janyo ma kansa fushin Allah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce inni la uharrimu ma ahallallah yace ba na haramta abinda Allah ya halatta wato auren yar Abu Lahab da sayyidina ali halal ne ya halatta gare shi ce ba ina haramta abinda Allah ya halatta bane hmm? amma abin abinda yasa yana ji masa tsoron abin da zai kai shi zuwa ga halaka ya <clears throat> lokacin da su ne shi ne ya jibinci da abbas da fadl dan gidan abbas su suka jibinci yi ma mazan Allah sallallahu alaihi wasallam wanka da binne shi bayan mutuwar sayyidina abubakar sai da fatima ta rasu sannan ya zo ya mu a ya so ba shiga cikin mutane amma duk sauran yaƙoƙi da aka yi a zamanin sayyidina abubakar da shi aka yi saboda haka ya yi da halifancin sai na abubakar ya masa mubaya har ya je ya yi yaƙi ya kamo ma kuyan aka bashi ga daga cikin banu hanifa ta haifa masa muhammad ibn al-hanafiya bayan mutuwar fatima da wata ta rasu wata shida bayan mutuwar annabi sallallahu alaihi wasallam sai na ali ya yi auratayya da yawa ya auri hammata mata guda uku guda hudu ya kasance ba mai tsawo bane kuma yana da yana da katon katon ciki yana da sanko kuma jarumi ne kistar jarumtakarsa ta shahara lokacin da za a fara yakin badar da ƙurashawa suka fito suka ce a zo a yi fito na fito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tashi Hamza tashi Ali tashi abin nan wannan dan Abdul Muttalib din nan na manta sunansa na uku duk da yayan dai mafiya kusancin aminci da manzo zumunta da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ya tura suka je dan ai mubaraza da su sai na ya gama da nasa hamza ya gama da nasa shi na uku shi ne sai da sai na suka taimaka masa sannan ya gama da shi shi yasa ya kasance wato lokacin da aka je yakin haibar a waje na ƙarshe da ya faɗi shine kasrul shine hisnu marhab yana waka yana kirari saboda jarumi ne cikin jaruman yahudawa anyi yi an yi an yi wato a ci nasara a kansa aka kasa yana waka yana tunkaho yana yana yana kansa kirari shi ma sayyidina ali shine yake kansa kirari yake cewa ana allazi sammatni ummi haidara kalaiti ghabatin karihi almanzara kana nan a cikin sahih muslim ya kawo ta ce ni ne wanda uwata ta sanya min suna jan zaki zakin ma kuma irin na kungurmin daji karihil manzara wanda ganin sa ba shi da alheri ganin sa ba kyau yake makansa wannan kirari din a lokaci ya zama an yi masa mubaya'a da halifanci bayan an kashe sayyidina Usman lokacin da aka yi masa mubaya'a da khilafanci Muawiya yana gwamna a Syria Muawiya kuma dan ammin sayyidina Usman ne saboda haka abdullahi ibn abbas ya ce masa yadda ali ya ce masa karka bar madina ka bar hedkwatar ka a madina da ya ga cewa zai tafi kufa ya ce masa kuma mu'awiya ya ce ka kyale shi ka kyale shi a matsayinsa na gwamna ka tsaya har sai ya zo ya yi maka mubaya ya zama to karkashin ka to sannan daga baya sai ka gani ko ka kyale shi ko kuma ka cire shi ya ce ai mu'awiya ba zai yadda ba sai ya ce na bashi alkawarin cewa in yi mubaya ba zan cire shi ba yace ni dai shawara ta kenan sai na ali sai ce shi ibn abbas ya je ya bashi ya bashi ya bashi ya bashi sham ya zama to gwamna ce a wannan ba ra'ayi bane muawiya yana can daga naje kashe ni zafi to saboda kasancewar shi a iftar dai yakin tana da tsawo bai kamata abin babu lokacin da zamu shige ta mun sani irin abubuwan da ya faru na fitintunu tsakanin sayyidina ali da muawiya saboda muawiya ya ƙi yin mubaya'a Ah, sannan shi kuma yana ganin cewa sai na bai ba da waɗanda suka kashe sayyidina usman da suke tare da shi bai sallama su ba dan yi musu kisashi saboda haka har aka yaki tsakanin musulmi a ah, wanda ya kai ga mutane wajen dubu sittin ko wajen dubu saba'in suka mutu musiba ce babba amma a cikin yakin sayyidina ali shine akan gaskiya tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce waɗanda suka kashe ammar sune ne wanda suka fita daga da'a Eh? yace ha ammar taqtuluhu al-fi'atul baghiya hmm? miskini amma kungiya da ta fita daga cikin da'a da ta yi zalunci su ne za su kashe shi duk da ke imam ahmad yana cewa kar a ce gabaki ɗaya wanda suke tare da muawiya su ne fi'atul baghiya su waɗanda suka kashe ammar a cikin kungiyar muawiya su ne albugat to ala ayi halin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yayin da sayyidina ya nuna cewa sayyidina Ali ya fi kusa da gaskiya bisa sayyidina Muawiya wannan da nassin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa akwai firka ta khawarijawa za su bayyana a lokacin da musulmi suka kasu jama'a biyu taqtuluhum awla ta'ifatayn bil haqq kungiyar da jama'ar da tafi kusanci da gaskiya su ne za su yaki khawarijawa wanda ya yaki khawarijawa ko sayyidina Ali ne shine har abdullahi ibn umar da ke shi bai shiga yakokin fitina ba ya ce ba abin da ya nadama irin bai kasance tare da sayyidina ali ba lokacin da aka yaki hawarijawa domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da waɗanda suka yaki waɗannan hawarijawan sun san irin ladan da Allah ya rubuta musu a harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da inda sun san wannan ladan da sai su da sai kawai su kama hannunsu su zaman su ce sun daina aikin ibada saboda girman ladan da Allah zai ba su to sai na ne da shi da wanda suke tare da shi khawarijawan kuma su suka kashe shi na'am kofar ilimi Eh, hadithin kofar ilimi sai na kofar ilimi ne bai inganta ba ana madinatul ilmi wa aliyun babuha wannan bai inganta ba cewa suna bace ali suke karamar wajen wannan ya zo a cikin sifan magabata Eh, ibn kafir ma duk yana faɗa da sauran mazawa har har a cikin tafin ma imamu shafi'i kana ganin wannan da imamu bukhari ma yana faɗa an roito wannan sannan wato Allah ya Allah ya Allah ya ba Allah ya darasta fuskar sa a saboda haka hawarijawa suka kace na ali a shekara ta 40 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda da kashe shi ne khilafanci da kashe shi a bayan kashe shi da wata shida khilafanci ya cika shekara arba'in da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce annabci khilafatu rubuwa khilafanci na annabci shekara arba'in ne bayan sa to da lokacin da sayyidina Hassan ya yi sulhu da Muawiya ya miƙa mulki gare ta gare shi daga wannan shekara arba'in din suka cika daga cikin abin da ya zo na falalar Ali radiyallahu anhu shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa Ali wanda ya fi ku iya hukunci shine Ali Allah ya bashi iya alƙalanci shi yasa kuma yawa yawan abubuwa da yaƙoƙi da aka yi na jihadi a zamanin sayyidina umar sayyidina ali bai je ba ba da shi aka yi ba da shi aka je aka ci farisa ba ba da shi aka je aka ci siriya ba ba don kuma ba saboda sayyidina umar yana kyale shi tare da shi domin fatawa domin alƙalanci idan abu ya zo ya nemi ya ji ra'ayin sayyidina ali radiyallahu anhu kaga lokacin da aka zo ake magana da ake ta sabani tsakanin sahabbai cewa idan mutum ya sadu da iyalinsa kuma bai yi inzali ba waɗansu al'ansar kusan gaba ɗayansu a lokacin nan cewa suke ba zai wanka ba kawai ya alwala ya ci gaba da sallarsa waɗansu sahabbai kuma suka ce ai su sun ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za ana wanka aka tara sahabbai hmm, har sayyidina Umar zai dauki wani ra'ayi sai sayyidina Ali ya ce masa ya ce masa amirul mu'minin ka tura wajen matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun fi sanin wannan hukunci ka tambaye su sannan ya tura aka tambayi yarsa hafsa ta ce ita ba ta da ilimi akan wannan sannan ya tura aka tambayi aisha da ummu aka tambayi sauran sai aisha da ummu salama suka ce ga suna da ilimi akan wannan zai a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za a yi wanka to saboda haka ne na Umar yake rike na Ali tare da shi saboda shawara akan al'amura na addini da za su saboda Allah ya bashi ilimi a mai yawa musamman na alƙalanci amma abin da ake ruwaitowa cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ana madinatul ilmi wa aliyun babuha hmm? ni ne birnin ilimi kuma ali shine kofarta wannan hadisi ne na karya bai inganta ba hadisi ne wanda yake bai inganta ba ibn taymiya a cikin minhajus sunna ya bayyana cewa bal ba ma bai inganta ba la asla lahu mawdu'u ne hmm. aka zalika a cikin mishkatul a cikin abin nan duk da yake an samu waɗansu malamai sun yi ƙoƙari su nuna cewa yana da asali kamar yadda imamu suyuɗi ya yi a cikin alla'ani al-masnu'a amma ba duk wanda ya tsaya ya dirasan riwayoyin hadisin zai san hadisi ne wanda yake ba shi da asali hujja ba za ta tabbata da shi ba amma gashi nan yanzu abin nan an samu abin nan har littafi aka yi ya sunan littafin da aka buga da aka yi eh? babul ilmi duk an kawo tatsuniyoyin shi'a a ciki hmm? yan shi'a ne suka rubuta suka zo suka yi amfani da da abin da sunan wadda aka ce ta rubuta ɗin hmm, don a nuna mutane a shigar da haka haka ake shigar da akidun shi'a hmm, da ta hanyar gafala irin tamu hmm, saboda jahilci alhamdulillah an samu waɗansu yan uwa sun yi bayani kuma sun aika kuma har yanzu ma akwai wani dan yana ne yana rubuta raddi akan wannan littafi din da bayyana irin abubuwa da ke ciki na ƙarerakin shi'a farkon ba wanda ya so mai ma ba wanda aka yi ƙarya a cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam irin sayyidina Ali ba wanda aka yi ƙarya irin sayyidina Ali a muqaddimat sahih muslim aka rawaito ibnu abbas wata ran aka kawo masa dogon takarda cike da alƙalanci da sayyidina Ali ya ce ai ba yadda za a ce Ali ya yi wannan alƙalancin in ba ya zama tobatacce ba ibnu abbas ya yace ayya ilmin afsadu ce ina mamakin ilimin da suka bata da suka gurbata ilimi irin na sayyidina ali amma duk an zo an sanya kareraki tare da shi har aka zaman to kan cewa ilimin nasa ma ya buya ba a san shi ba shi yasa malaman hadisi malaman sunna ba sa karban wani abu na riwaya ko na hukunci daga sayyidina ali sai ta hanyar almajiran abdullahi ibn mas'ud almajiran abdullahi ibn mas'ud tunda shi ma sayyidina ali ya je kufa to su da suke a kufa su ne masu yin gaskiya wajen riwaya daga sayyidina ali shi yasa za ka ga da yawa daga cikin riwayoyi da ake da shi da suka zo daga sayyidina ali sai ga yawanci duk ba su da asali in ba kalilan wanda ya zo ta hanyar waɗannan waɗanda suke gaskiya tare da shi ba saboda farkon wanda suka so mai sun yi ma Allah ƙarya ballantana sayyidina ali sun yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya ballantana sayyidina ali su akan kan sun yi shaida akan cewa sun yi ma to hatta qur'anin ma sun ce alqur'anin ma alqur'anin ma a cikin alqur'anin ma akwai ayoyi wanda yake wanda yake an ambaci sayyidina ali da sunansa har wata sura ma da suke faɗa cewa akwai suratul wilaya tana nan wai suna cewa inda Allah madaukakin sarki yake cewa ya ayyuhal ladina ya ayyuhal rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbika wa illam alfama taf'al fa ma ballaghta risalata suka ce ayar ba haka take ba ayar cewa ta ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbika anna aliyan waliyullah wa in lam taf'al fa ma ballagta risalata to ga wanda yace an yi haka a cikin alqur'ani wannan ayya furta fil ijma duk wanda yace akwai wani ƙari ko rage a cikin alqur'ani wannan ya kafirta fil ijma'in muslimi to sun yi wa Allah kariya dan sun yi masa yadda ali ba abun mamaki bane saboda haka mutane ya kamata lalle a san wannan sayyidina ali muna son sa sirikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne cikin ashirar mubashirin na biljanna ne bayan bayan bayan cewa kasancewar sahabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dan gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne kuma kamar yadda muke in muka in muna salati muna cewa wa ala alihi wa sahbihi wa sallim da alayensa da sahabbansa ba ma cewa sahabbai kadai ba ma cewa kai Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad mu tsaya nan mu ce sahabbai ba sa ciki su ma suna ciki kamar yadda alayensa suke ciki wannan ahlus sunna su ne suke san alim manzon Allah sallallahu alaihi ahlin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma suke san sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sabanin waɗanda suke kin ahalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke san waɗansu sahabbai ko suke san ah, abin da suke san ahalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke suke kin sahabbai tsakatsakin hanya shine hanyar da ta hada soyayya duk wa'annan guda biyu ko ba abin da zai hana wannan zuciyar da take san alayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ta iya kuma san sahabbai wadda take san sahabbai za ta iya san alayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai na ali zuriyarsa gabaki daya sun zo ta hanyar Hassan ibn Ali ibn Abi Talib da Hussein ibn Ali ibn Abi Talib da Muhammad ibn al-Hanafiya tanan zurriya tanan yayi abin da ya ci gaba da zuriyarsa suka zo kuma ta hanyar Hassan da Hussein ne kawai zuriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka fito daga tsatsan Fatima suka wanda suka fito daga cikin Fatima da jikokinta suka yi saura to ali ibn abi talib ya rawaito wannan hadisin yace kana annabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli qabla al-asr arba'a raka'at annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallah raka'a hudu kafin sallar la'asar yaftilu bainahunna hunna ala al-mala'ikati al-muqarrabin wa man wa man tabi'ahum min al-muslimin wal mu'minin yana bambanci yana rabewa tsakanin raka'o'in nan guda hudu da yin sallama akan mala'iku makusata wa man tabi'ahum minal muslimina wal mu'minin da kuma wanda suka bi su daga cikin musulmi da muminin shine tahiya yana yin tahiya da sallama tsakanin raka'a guda hudu din wato ba raka'a guda hudu yake da sallama ɗaya ba da sallama biyu yake yi domin shine ma'ana at-taslim alal mala'i assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin to shine wannan ya dukkan shine kamar yadda Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa dukkan wani bawan Allah a cikin sama ko a ƙasa zai shiga cikin wannan rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasan tirmidhi ya rawaito wannan hadisin yace hadisi in kyakkyawa saboda kaga wannan ya tabbatar da sallah raka hudu kafin sallar la'asar wa ni ibn umar radiyallahu anhuma daga abdullahi ibn umar Allah ya jada shi da su an nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam yace rahimallahu ra'an salla qabla al-asr arba'a Allah ya ji kan mutumin da ya sallah raka hudu kafin sallar la'asar wannan addu'a ce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya sallah raka'a hudu ya halatto wannan niyyar to ya samu rabon wannan addu'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka san ku yadda sahabbai suke yi suke suke zariya dan annabi sallallahu alaihi wasallam masa addu'a wanda aka ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam masa addu'a in ka zo karatun tarihin sahabin sai ga an an faɗe shi daga cikin mankabarsa daga cikin falalarsa ya samu addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a cikin tarihin Abu Musa al-Ash'ari cewa daga cikin falalarsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi masa addu'a Allah ya gafarta masa aka faɗo wannan a cikin falalarsa to kai ma an karaso so a cikin a cikin mankabar a cikin labar a cikin tarihinka a ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya maka sallah ka dawama a cikin sallah raka hudu kafin sallar la'asar Abu Dawud da Tirmidhi suka rawaito wannan hadisin Tirmidhi yace hadithun hasan hadithi ne hasan hadisi na 1128 an Ali ibn Abi Talib daga Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu Allah ya da shi أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر ركعتين شو أن صلى الله عليه وسلم يكسن شيئا ركعة صلى ركعة بيوكا في صلى العصر رواه أبو داود بإسناد صحيح abu dawud ya rawaito shi da isnadi ingantacce wannan hadisin ma Sheikh Nasiruddin Albani yayi ishara da cewa fadin sa qabla al-asr rak'ataini riwaya ce shazza abin da ake nufi da riwaya shazza ratsatsiya wato ta saba abinda mutane suka rawaito ingantacciyar riwaya tunda dai wannan hadisin nan na Ali ibn Abi Talib shine hadisin can na farko din hadisi ɗaya ne hadisin zamrata hadisin Asim ibn Zamra daga riwayar Abu Ishaq as-Sabi'i daga wajensa abu isa sabi'i wanda suka rawaito wannan daga wanda suka rawaito wannan hadisin daga wajensa akwai sufiyanu sauri da shu'ba manya manyan malaman hadisi wannan imamul kufa wannan imamul basra sufiyanu sauri imam ahlul kufa shu'ba bin al-hajjaj imam ahlul basra malamin su abu isa sabi'i babban malami ne su ne wanda suka kiraye suka kiyaye ilimin hadisi a kufa to su ne suka yi saɓani riwayar sufiyanu sauri shi ne ce ya yi sallah raka a hudu kafin sallar a shu'uba almajiran da suka yi saɓani waɗansu suka ce ya yi sallah raka a biyu ita ce wannan riwayar ta hafsu ibn umar ibn ziyad waɗansu kuma suka ce ya yi raka a hudu kamar yadda sufiyanu sauri ya ce saboda haka sheikh nasir din albani ya ce wanda ya ce raka a biyu din nan ya yi kuskure domin wanda suka ruwaito daga wajen shu'uba Riwaya da ta yi muwafaka da riwayar sufyan sauri ita ce aula idan mutane suka haɗu wajen riwayar hadisi sai wani ya saba musu to riwayar wanda ya saba din ita malaman hadisi suke ce ma alhadithu shar an gane to wannan riwayar ta cewa yayi sallah raka'a biyu kafin sallar la'asar a hadithin sayyidina ali shazza ce amma kamar yadda amma ya zo cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah raka'a biyu a hadithin ummu habiba riwayar nasa'i a cikin sunanin nasa'i domin a wata riwayar a hadithin ummu habiba na sallah raka'a goma sha biyu riwaya biyu ce aka ruwaito riwaya ta farko aka ce yana sallah raka'a hudu kafin sallah azhar raka'a biyu bayan sallah bayan sallah azhar shida kenan ko raka'a biyu bayan sallar magriba raka'a biyu bayan sallar isha raka'a biyu kafin sallar asuba kaga sha biyu sun cika to a wata riwayar a cikin sunan nasa'i sai aka ce yana yin sallah raka'a biyu kafin sallah azhar raka'a biyu bayan sallah azhar raka'a biyu kafin sallar la'asar raka'a biyu bayan sallar magriba raka'a biyu bayan sallar isha raka'a biyu kafin sallar asuba to wannan ita ce riwaya da ta zo a kan tabbatar da raka'a biyu kafin sallar la'asar amma wannan riwayar ta sayyidina ali bata inganta ba duk da imamun nawawi ya ce rawahu abu dawud bi isnadin sahih shi yasa yawanci sai ka ga wato waɗansu daga cikin malamai magabata sun yi hukunci akan hadith amma waɗansu wanda za su zo 'yan baya sai su saba musu hmm? amma sai ka ga wanda ba su sani ba wanda ba san ilimin hadisi ba ko wanda yake ba su karatu ba sai su rinka cewa ka ji shine yafi shine fi nawawi ilimi bayan nawawi ya ce isnadin sa ingantacce ne shi kuma yazo ya ce ba ba ingantacce bane fi nawawi ilimi ta ilimin ba abin nan ba burin burin bane abu ne wanda yake aka asasa shi bisa ka'ida kuma duk wanda ya san ka'idar ilimin in ya tsaya ya duba abin da malaman suka yi sai ya gane wanne ne maganar ta fi kusa da daidai maganar shek Nasiruddin Albani ta fi kusa da daidai bisa maganar imamun Nawawi saboda haka <clears throat> mutum sallar nafilar sallar la'asar ko mutum ya raka a biyu a bisa wancan hadisin na Maimuna na Ummu Habiba ko kuma ya raka a hudu a bisa waɗannan hadisai da suka zo wanda ɗaya daga cikin abin da zai ke karfafa raka a hudu shine hadithin abdullahi ibn umar cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya jikan wanda ya salla raka'a hudu kafin sallallahu alaihi babu sunnatil sunnatil maghribi ba'daha wa qablaha babin sunnar sallar magriba ba'daha wa qablaha bayan sallar magriba da kafinta sallar la'asar ba ta da sunna ba'diya ba ta da sunna ba'diya bayan sallar la'asar babu nafila kamar yadda yazo sarihatan a hadithin sayyidina ali din yake cewa baya ya kasance baya sallar nafila bayan sallar manzala sallallahu alaihi wasallam bayan kowace sallar yana yin sallah raka'a biyu illa bayan sallar asuba da bayan sallar la'asar amma sallar magariba kuwa tana da nafila kafin ita da nafila bayan ta taqaddama fi hadhihi al-abwab hadith ibn umar wa hadith aisha ya riga ya hadisin ibn umar da hadisin aisha sun riga sun gabata a waɗannan a wannan babi wa huma sahihan annan nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusalli ba'da al-maghrib rak'atayn dukkanin su ingantattun hadisai ne cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah raka'a biyu bayan sallar magriba wa an abdullah ibn mughaffal daga hadithin abdullah ibn mughaffal al-muzani radiyallahu anhu Allah ya dade shi an nabiy sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace sallu qabla al-maghrib ku sallah kafin sallar magriba qala fi thalitha a marra ta uku sai ce liman sha'a ga wanda ya so ya gabata hadisin da muka hadisan da muka karanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yi sallah kafin magriba ku yi sallah kafin magriba ku yi sallah kafin magriba sai ce ga wanda ya so karahiyata an yattakhidha hannasu sunna saboda kin kar mutane su dauki abin ya zamanto sunna ce ratiba in ana abin nan in ma mutum ya zo ya ga ana sallar magriba sai abin nan sai ya kebe waje daya ya raka biyu kafin ya shiga cikin sallah a to ba haka ake so ba amma dai an tabbatar da cewa tana da sunna qabliya sallar magriba ita ma tana da sunna qabliya in ka shiga masallaci bayan an kira sallah kafin a tada sallah kai sallah raka'a biyu in ziyada ce tana da asali daga faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisi hadisi na 1130 an Anas radiyallahu anhu daga Anas hadimin Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ji da shi yace laqad laqad ra'aytu kibara ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yabtadiruna sawari inda al-maghrib rawahu al-bukhari yace naga manya manya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna rige suna zabura ya zuwa ga al'amudai na masallaci lokacin sallar magriba wato dan dan samu yin wannan nafila amma ba akwai na cikin sallar ba wannan ka ga haka fikihun sahabbai yake amma mu nan wajen sai ga ko ina mutum sai kawai ta da sallah ai nafila yake yi ba ruwansa kowaye zai zo ya wuce to ba in mutum zai nafila abin da ake so a cikin masallaci ya je inda zai samu sutura kisa imam malik yake cewa idan ma ya tada sallar yana nesa da al'amudi ko wani ya tsare al'amudin yana ganin al'amudin ya kawo mutum ya tashi daga wajen al'amudin to ya yi tafiya hutuwa ɗaya biyu uku har ya je inda zai tsaya a bayan al'amudi don ya sutura kar mutane kar ya zo ya matsa wa mutane mutane su kasa wucewa don sun gansa idan yana yin nafila ya tsaya ya ɗauki sutura kuma babu abin da ya fi yalwa a cikin masallaci na sutura irin abin nan a wato al'amudai to ballantana mu kuma ma yanzu ma masallatan mu za a ga akwai yan kabur kabur da ake sanya alqur'ani almuhim dai kar kai sallah ba tare da ka dauki sutura ba sunna ce sunna ce kai sallah da sutura a gaban ka wa anhu qal daga anas dai yace kunna nusalli ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam rak'atayn ba'da ghurubi shamsi qabla al-maghrib yace mun kasance a zamanin manzon a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna yin sallah raka'a biyu bayan faduwar rana kafin sallar magriba faqila sai aka ce akana rasulullahi akana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sallahu ma aka ce to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma yana yin wannan sallar faqala kana yarana nusalliha falam ya'murna wa lam yanhana yana ganin mu muna yin wannan sallah baya umartan mu baya hana mu amma shi baya yi amma kuma ya yi wannan shine abin da ake cewa a sunna a takririya a yi abu a gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bari ya tabbatar ya ce wato domin nunawa ne kan cewa kamar ya ce ne ku yi na yadda hadisi na 1132 wa anhu daga anas ya ce kunna bil madina mun kasance a garin madina fa idza azana al mu'adhdhin li salati al maghrib idan mai kiran sallah ya kiran sallah kiran sallah na sallar magriba ibtadaru as-sawari sai su zabira ya zuwa ga al’amudai faraka’u raka’atain fi raka’a biyu hatta inna rajul al har mutum baƙo la yadkhulul masjid yana shiga masallaci fa yahsibu anna as-salata qad sulliyat min kathrati man yusallihima sai dauka har an ga an yi sallar magriba saboda yawan wanda suke sallar a ga duk masallacin an cika sai nafila ake yi sai ya dauka har an yi sallar magariba ne ma mutane suna yin nafila saboda yawan wanda suke wannan sallah rawahu muslim ru muslim ya wannan babu sunnati al-isha ba'daha wa qablaha babin da suke tabbatar da sunna kafin sallar isha da bayan sallar isha da kafinta fihi hadith ibn umar as sabit akwai hadith ibn umar da ya gabata cewa ne ba'da al-isha raka'a biyu bayan sallar isha sallaitu ma annabi sallallahu alaihi wasallam raka'atayn ma ba'd al-isha nayi sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam raka'a biyu bayan sallar isha wa hadith abdullah ibn mughaffal da hadithin abdullah ibn mughaffal baina kulli adhanayn salah tsakanin kowace kowace kiran sallah da ta da iqama akwai sallar nafila muttafaqun alaihi wannan hadithin muttafaqun alaihi kama sabaqa kamar yanda ya gabata babu sunnatil juma'a babin da ya tabbatar da sunna bayan sallar juma'a ai wato a sunnar ba'adiyya ta bayan sallar juma'a domin a hadisan da suka zo duk wanda suka bayani ne akan sunna al alba'adiyya amma sunnar juma'a al alqabliya babu wani hadisi da ya zo ya nuna cewa tana da wata sunna ayyananna sai dai kamar yadda yake a wato al'adar magabata kamar yadda ya zo a cikin muwatsa a aqil ibn abi talib eh, in ya zo wato yana yin sallar nafila har lokacin da al-khatib zai fito a kira sallah sannan kuma in aka tsaya aka duba hadithin abdullahi hadithin Uthman bin Affan a lokacinsa ya sa a rinka kiran sallah kiran wanka wanda muke ce ma kiran wanka kira na farko na sallar juma'a eh? shi ake ce ma kiran wanka ko kafin kira na biyu wanda yake in liman ya hau kan mimbari to shi kiran tunda wanda ya fara yin sa halifatun rashid ne wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai koyi da sa saboda haka ya zama to kiran sallah tabbatacce saboda haka tsakanin wannan kiran sallah da wani kiran sallah ya zama to kiran ya zama to baina kulli adanain saboda haka mutum zai iya yin sallah sai dai ba abin da ya zo daga wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya iyakance waɗansu rakoi da ake amma ayyukan sahabbai ne Imam Ahmad ibn Hanbal ya kasance in yazo yana zuwa sallar juma'a da wuri sai ta yin sallar nafila a cikin masallaci har sai tukuna gab da zawal sai ya zauna sannan idan aka kira sallah hmm, in aka kirawo sallah sannan kuma kafin liman ya hau min bari sai ya samu sai ya sake yin raka'a biyu ko raka'a hudu kamar yadda aka roto a cikin masail ɗaya daga cikin masail ɗinsa amma bayan juma'a wannan shine ya tabbata daga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda zai zo a cikin wannan yace fi hadisi ibn Umar as-Sabiq akwai hadisin Abdullah ibn Umar da ya gabata annahu sallama annabi sallallahu alaihi wasallam raka'atayn ba'da al-juma'a yayi sallah raka'a biyu tare da annabi sallallahu alaihi wasallam bayan sallar juma'a muttafaqun alaihi wa an abi hurairah daga abu hurairah radiyallahu anhu قال أبو هريرة يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله صلى الله عليه وسلم يتي إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعة إذا أنت يصلى الجمعة تو يصلى ركعة هدو باين صلى الجمعة وعن ابن عمر رضي الله عنهما دق عبد الله بن عمر الله يجد سويتي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي كان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف النبي صلى الله عليه وسلم يكتنشي بايا صلى باين جمعة حتى يقوم جدا fa yusalli rak'atayn fi baiti sai ya sallaci raka'a biyu a gidansa ba a masallacin yake yi ba waɗansu malamai sun haɗa waɗannan hadisai guda biyu kamar yadda abu salih wanda ya rawaito hadisin abu huraira daga wajensa abu salih bakwan samman zayyat daga cikin manyan malaman hadisi na madina yake cewa idan mutum aka yi sallar juma'a to idan ya yi sallar raka'a biyu a masallaci in ya koma gida kuma ya sallar raka'a biyu ya haɗa hadisan guda biyu kenan na abu hurairah da na abdullahi ibn umar a masallaci ya raka'a biyu sannan ya koma gida ya ƙara raka'a biyu kaga ya sallaci raka'a hudu kuma ya yi aiki da hadisin ibn umar cewa yana yin sallah raka'a biyu din ya yi ta a gida to za mu tsaya a nan wajen da ba dan doguwar kissar da muka tsaya ba ta sayyidina ali da mun karasi wannan babin wanda yake da alaka da waɗannan abubuwa da muka karanta na sallar nafila cewa ita nafila ana son a yi ta a gida amma Allah ya kai mako mai zuwa daga nan za mu tashi وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك Oh uzurin ruwa to ya halatta ya yi nafila ko shafa'i da wuturi an nafila dai tsakanin maghrib da isha wannan bai halatta ba wannan ba zai yi ba saboda saba ma sunna ne yana ɗaya daga cikin hujjar da take nuna cewa ana barin waɗannan sunnoni ba dole ba ne kamar yadda imam bukhari ya ruwaito a cikin kitab a cikin salatu tatawu ya ce babin wanda yayi sallah raka'a bakwai ko raka'a takwas bai sallaci waɗansu salloli tsakaninsu ba ya kawo hadisin jam'in annabi sallallahu alaihi wasallam na sallan na sallolin nan amma dangane da shafa'i da wuturi fuqaha'u waɗansu daga cikin fuqaha'u sun ce ba zai yi shafa'i da wuturi a cikin masallaci din ba idan aka yi jam'i ba zai shafa'i da wuturi a cikin masallacin bai bari sai ya je gida lokacin sallan isha ya shiga wannan sun gina shi ne akan cewar shafa'i yana da lokaci lokacinsa bayan sallar isha bayan kuma bacewar shafa'i akan wannan suka gina amma wanda ya ɗauka cewa ya ɗauki zahirin faɗin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa alu akhira salatikum bil-layli witra ku sanya sallar ku ta nafila ta ƙarshe a cikin dare wuturi. to wannan ko da a cikin masallaci ne idan yayi babu abin da zai hana shi wallahu ta'ala alam saboda haka ba abu ne wanda matsala ce ta ijtihadi babu nasi a ciki na cewa wato sai mutum ya je gida sannan zai sallar isha din idan ya ɗauki hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na yace alu akhir salati bil layl witra babu laifi idan yayi witrin sa a cikin masallaci musamman idan ya zamanto cewa yana yana akan mazhabar Abu Hurairah ne na mutum ya wuturi kafin ya gaci wannan tambayar ta akan batun neman aure ne ya ce yana neman yarinya ce mai addini kuma ta fahimci sunna ga riko da sunna kuma ra'ayinsu ya zo ɗaya amma ƙabilarsu daban ce kuma akwai gaba ta jahilci tsakanin ƙabilun nasu ya zo sai auren iyayensa suka ce suka ki bada goyon baya kuma yin auren zai kawo yankewar zumunci kasancewar saboda ƙarancin ilimi na addini to ya me ya fi dacewa ya yi ya bar auren idan an yi wannan auren ba a saba ma Allah ba to shin zai yi wannan auren kuma auren zai yi albarka ko ku kare ne a wannan inda ya sifanta yadda matar take ya bakin sa kan ya aure din saboda ya karfafa ta cikin addini shi ma kansa ya karfafa addininsa da shi domin <clears throat> babu abin da ake so wajen aure irin wanda mutum zai aura saboda addininta kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fakfar bi zati dini taribat yadaka sannan ya bakin kokarinsa ta bin hanyoyi don ya faɗakar da su danginsa iyayensa saboda abin da zai kawo bacin zumunci yana da hatsari kwarai da gaske idan ya samu nasara aka yi zumunci bai baci ba aka yi auren to fa biha wa ni'mat idan abin ya faskara to kiyaye zumunci shine aula bisa ya ce zai auri wannan yarinya kiyaye zumunci bai kamata ya kyale zumunci musamman in abin ya hada da iyaye kiyaye haƙƙin iyaye a nan wajen yana da muhimmanci kamar yadda na Umar da ya ƙi auren wata mace da abdullahi ibn umar yake aure manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa ya bi mahaifinsa duk da ke imam ahmad yana da abin nan ra'ayi a nan wajen yace idan mutum zai bi uban nasu zai bi iyayensa ne idan suna da fahimta irin ta sayyidina umar wani ya tambaya Allah a yi masa bayani akan nafila kafin hudu ba da bayan hudubar juma'a idan nafila idan mutum ya zo kamar yadda zai zo hiyatul masjid za ta zo mana bayanin ta idan sawa'un ko da ana hudu ba ne idan mutum ya shigo masallaci zai yi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a hadithin Jabir idan ɗayan ku ya zo masallaci liman kuma yana yin hudu ba to ya sallah raka'a biyu ya takaita su to amma in ya zo cikin masallaci ne amma irin kamar ka zo bakin irin irin ka zo bakin hanya ba ma masallaci bane irin an zo masallaci ya cika baka shiga cikin masallacin ba ka zo ka haɗu da sau ne a wajen sallah to wannan sau wannan ba ka shiga cikin masallaci ba don haka idan baka yi abin nan wannan a lokacin ka iya zaman ka amma inda ka shigo cikin masallaci ne mai yana hudu ba lallai ka yi abin nan ko kafin ya fara hudu ba bayan ya hau minbari ko yana cikin hudu ba din to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kai sallar juma'a kai sallar raka'a biyu ka takaita kai aiki da umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam shine wannan wai yana so ya masa bayanin annabawan Allah guda 25 tare da sunayen su. to an yi bayanin sunayen nasu rikewa za ka yi za ka ce a maka bayanin su a nan wajen suna nan su su 25 ne suna cikin qur'ani ka je suratul an'am a cikin suratul an'am inda Allah madaukakin sarki ya jero su mafiya yawan su duk suna ciki wa habna lahu ishaqa wa yaqub wa nuhan hadaina min qabl wa min dhurriyyati daud wa sulaiman ga sunan sai ka je ka karanta su ka rike su amma nan dan an ambace su ma nan wajen ba rike su za ka yi ba wannan yana tambaya akan zakar kuɗi tana farawa daga nawa ne kuma nawa za a fitar zakka shine ko kimar dirhami ɗari biyu in ka kiyasa ta da azurfa kenan shine nauyin a abin nan nauyin gram hamsin da shida na azurfa da kuma kashi biyu cikin biyar na gram na azurfa eh? zinariya 85 ne zinariya biyar wannan afwan ba hamsin da shida ba biyar da da ashirin biyar dirhami a nauyin gram biyar in ka mai da shi a kimar yadda ake sai da azurfa a kasuwar duniya a ranar da zakar ta hau kanka ranar da za ka fitar da zakar hmm. to yawanci abin nan a kwamitin masallaci abinda kwamitin yin da na mata nasarar islam suna fitar da wannan kimar suna suna bayyana wa kowane to gashi nan ma suna faɗa nawa suka ce sai ka je ka duba an gama ka zo ka duba cikin timing kwamiti cikin wannan kalanda to ko ka ko kimar na azurfa ko kuma kimar zinare zinare shi kimarsa gram 85 shine dinari 20 to ka duba gram ɗaya na dinari nawa ne a kasuwar duniya sai ka mayar da shi a cikin naira hmm, ka yi sau 85 wannan shi zai baka nisabi to ka samu nisabi sai ka ɗauki kashi 40 cikinsa wannan shi ne zakar da ta hawa kanka wannan shi ne zakar kuɗi wannan na? naira a nawa ce ne wajen ɗari da abin nan wajen ɗari da saba'in zuwa ɗari da tamanin ce ina jin ban dai wannan ba gaskiya ba zan iya sani ba to ɗari biyu ma shi nan su a cikin na wannan tamin kwamiti na wannan shekarar sun ce misalin zarka dubu ɗari biyu da ɗari biyar da hamsin da sittin da ɗaya shine misalin saboda haka kasa wannan cikin arba'in kasa cikin arba'in kaga ya tashi wajen dubu biyar kenan ko dubu biyar da yan kaɗan ne zakar da zaka bayar in kana da dubu ɗari biyu ka ba da dubu biyar wannan yake wai menene hukuncin mutumin da ya zina da dabba wal iyadu billah wannan za a yi masa ta'azir ba za a yi masa haddi ba amma za a yi masa ta'azir kuma abin da ya hau kan wanda yake zai yi wanka shi ma ya hau kansa sai ya wanka ba zai sallah ba yana da hukuncin sa hukuncin mai janaba ne kuma za a yi masa ta'aziri kamar wanda yana daga cikin Allah madaukakin sarki ce ya ce walladina hum li furujihim hafizuna illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum masu kiyaye farjin su sai ga mazajen sai ga sai kawai ga matayen su ko wanda hannun su suka mallaka faman i'tada ba'da zalika fa ulaika humul adun faman ibtaga wara zalika fa ulaika humul adun wanda ya nemi wani abu bayan wannan bayan mata na halal da kuma wato kuyangu da suka halatta mutum ya sadu da su wanda duk ya nemi ya ketare wannan wannan su ne na suka ketare haddin Allah daga ciki wanda ya je a yayi wannan mummunan yayi wannan abu da dabba wanda yake yana daga cikin abinda mummunan hanyar da zina take kaiwa mutumin da yake yin zina da wanda Allah bai halatta masa ba to ba za ta tsaye da shi akan zinan nan ba haka za ta haka za Allah cewa wa innahu kana fahishatan wa sa'a sabila alfasha ce da kuma mummunan hanya haka za ta kai mutum tun yana yin wannan har kuma ya zo ya fara da dabba har illa ma sha Allah wani iyadu la in bai tuba ba saboda haka wannan ya tuba ga Allah in ya jarabtu da wannan ne in kuma yana tambaya ne idan ya san hukunci to ya san wannan shine hukunci idan ya je ya fara ya shiga cikin wannan hanya ya shiga mummunan hanya kuma in shari'a in aka samu in shari'a ta kama shi za a yi masa ta'azimi za a yi masa horo mai tsanani na'am dabba dabba ai babu taklifi akan ta waɗansu malamai suna cewa wai bai halatta a ci wannan dabbar ba amma babu dalili akan cewa bai halatta a ci wannan dabbar ba akwai malamai da suke magana akan wannan cewa wai dabbar da aka yi wannan aikin da ita to abin nan ko an yanka ta ba za a ci naman ba amma babu dalili akan wannan wannan dan uwa ne da ya hadu da larura mahaifiyarsa ba ta da lafiya tana fama da rashin lafiya mai tsanani muna roƙon Allah madaukakin sarki da sunayensa masu masu kyawawa da kuma sifofinsa madaukaka da Allah ya yi mata Allah ya ba ta lafiya da ita da sauran dukkan dukkan musulmi marasa lafiya shi ma ya ce ɗalibin wannan majalisi ne sannan kuma wanda suka san shi da Allah abin da ya sauƙaƙa na taimako sai a taimaka masa don saboda majin. na'am a hannun jari ku bari ke mun samu wani lokaci za su tasbih ku bari insha Allah kafin mu gama waɗannan salawatun nawafil din za ku ji bayani amma ai ko abin nan mal abdullah ya yi bayani mai tsawo a cikin karatun sunan abi dawud to kenan Allah ya da kafin kafin mu fita daga cikin abwabus salatin nawafil in Allah ya da za mu bayani akan salatu tasbih insha Allah ta fuskar nahiyar hadisi da kuma nahiyar maganganun malamai insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك